muna amsa Allah ta'ala wa barakatu Sheikh Mandayin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ta'ala wa barakatu Sheikh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ina maka barka da warhaka. Muna amsa. Tare da kanka bakonka Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Yana jinka yana amsawa. To, sarki zaki ban saurari program ɗin gaba ɗaya ba? Saboda haka ɗan maganan da nake so zan ɗanyi kaɗan ne kuma a daidai wurin abubuwan da na saurara. So abubuwan da ban saurara ba kaga ba zan yi magana a kai ba. Ok. Sarki zaki Malam Musa ya kawo wasu abubuwa na ban mamakin gaske gaske inda wani ne ya kawo. to zan yi mamaki ba zan yi mamaki ba amma shi zan yi mamaki sosai sosai malam musa dangane da abubuwan da suke faruwa tsakanin sahabbai hmm. na ka'ida da ahali suna suka kawo walkafu amma shajar bainahum ya ce wannan ka'ida ce ta alkur'ani ka'ida ce ya tilka ummatin karkara laha ma kasabat wala kuma kasabtu cewa wancan yana da ta wuce abinda ta aikata yana kanta abinda kuma kuke aikatawa yana kanta. Hmm. wai wannan ka'ida din ina take lokacin da ake kai iyayen annabi wuta. Ba ina nufin shi dole bizzat bizzat malam Musa ya kai ba. Amma jamhur na ahli sunna sun kai saboda haka zan iya tuhumar ahli sunna. Wai ita wannan ka'ida din me yasa ba a ɗabbaka ta akan iyayen annabi ba sai aka dabbaka akan abokan annabi. abu na farko biyu akwai wata magana da yi. wadda malam musa yake kokarin cewa a'a in dai allah da annabi ne suka faɗi abu ai shi kenan yayin ku kenan kaza kaza kaza sarki zaki hmm. so nawa da nawa annabi zai faɗi abu amma ko barin maganan annabin yadda yake a fahimce shi a hakika ma ba a yi sai a dinga ba da wasu uzurrurka in abin ba da misali ne sai ce manzon Allah ya gaya ma Imam Ali cewa Zubair zai yaƙe ka yana zalintar ka amma ahalin sunna ba sa nuna wani laifi da Zubair ya yi alhali manzon Allah ne karar ya faɗa sannan manzon Allah ya ce ma Ammar wai ha Ammarin tattul wal bi'atul baqiya azzalumin kungiya su za su kashe Ammar amma tawilin maganganun manzon Allah ake saboda haka maganar ma a ce wai a'a in Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa a'a annabi yakan faɗa a yi tawili hmm. akwai lokaci ya zo a littafin sunna shi ma kamar yadda yake ce ba zai faɗi kaza ba ba zan faɗi wani littafi wani ya zo a littafin sunna cewa maza Allah ya ba da umarni a aikin hajji aka yi aka fusa ta manzan Allah ya shigo cikin gida yana cewa wai me ya samu mutane ne ina ba da umarni suna gini. Hmm. Uwar mu ne Aisha take ce man abda baka ya rasulullah adkhalahu Allahu nar wai fusa ta manzan Allah ne duk wanda ya fusa ta shi Allah ya shigar da shi wuta ya zo a cikin littafi na ahli sunna sannan wai in har ana iya hango zaki a littafin shi'a dangane da sahabbai shin su malam musa ba su iya hango zage-zage ne masu yawa a littattafan sunna a kan sahabban in ba su iya yi to sai mu zauna don mu nuna wa su malam musa waɗannan zage zage zage-zage la'ance-la'ance munanan maganganu wadda ya zo a littattafan ahalin sunna a kan sahabbai hmm. saboda haka to da wani dalili za a dinga ce shi a sinya a ce littattafan musulmai da shi'an da sunnan sun yi amma tabbatarwa ko ta magana da malam musa yake faɗa hmm. cewa abu ya an ce ya faru daban ya tabbata daban wannan gaskiyar sa ne a daidai wannan gaba sannan abubuwa da dama da ya dinga faɗa shi ma hmm. yake cewa kamar mu ba za mu iya tabbatarwa ba akwai abubuwa da dama wanda shi ma in za mu zauna da shi ba zai iya tabbatarwa hmm. kamar wannan auren da ake ce ya yi wudan wani aure haka mu wannan auren aure da aka ce a yi tsakanin khalifa umar da umu kulsum ah, umu kulsum yar na na fadima kenan eh har ma a littafin shi an da ya zo ba za ka iya tabbatar da cewa a hakika saboda ya saba da waki sarki zaki amma wannan zama ne zai tabbatar da cewa ya saba ko bai saba ba Okay. Saboda haka sarki zaki in malam Musa ya yarda. Eh. ni ina so mu tattauna da shi ba akan abu ɗaya ko abu biyu ko abu uku ba mu zauna mu tsara abubuwa da za mu dinga tattaunawa da shi mm. don al'ummar musulmi na duniya su ji su amfana don mutane su ji dalilansu akan abun mu a ji namu dalilan akan abun mutane suna da dama ko su bi nasu ko su bi namu sannan ƙarfi zaki ina tabbatarwa malam musa cewa shi'a shi'a shi'a da yake cewa na rantse maka da Allah daga cikin abin da yake tabbatar da shi yana zagin sahabbai akwai zagin shi'a da yake yi saboda in yace shi'a ya shiru yana nufin tun daga yan shi'an farko har na karshe to in muka zauna da shi zan tabbatar masa da a shi'an farkon na akwai sahabbai a shi'an karshen na akwai mu yanzu da kuma wanda za su zo bayan mu a daga littattafan na sannan aksari abubuwan da yake ce babu a zauna don a tabbatar masa aksari ban ce duka ba aksari in aka zauna za a iya tabbatar masa ko kuma in shi ba ba zai yarda ba ne akalla duniya za ta iya yarda cewa akwai hujja akwai dalili akan maganar da ya ce na sai na bakar ya zama sababiyan ah, na na fadima wannan wai bai afku ba san babu sarki zaki wata magana ya yi da dabara ya yi da hikima ya ce a tabbatar masa a littafinsu to dama eh, sidi bashir ya ce zan iya tabbatarwa a littafinsu ne abin da yake littattafan su ahalin suna waɗanda ba su isa su iya gogewa ba shine hari gidan hatta ibn taniya ya ce ka basal baita amma sai ya wanke shi ya ce liyan zura ma fihi hal fihi min malilla wai ya je ya kai hari gidan ne don ya duba ya ga abin da ke cikin gidan shin akwai wani dukiya na Allah sarki zaki yi akwai dukiyan Allah sai da Fatima da Imam Ali za su koye ne har su ki fitarwa ko dukiyan na Allah ne sai su yi son zuciya to a takaice dai hatta ibnu taymiya ya ce an kai wannan hari. littattafan ahli sunna sun ce an kai hari cewa abin da daga gunda ba su karasa ba shine shin an bugi kofa shin kofa ya zo ya buge ta wannan shine wasu tabbatar a littafin ahli sunna ba amma har maganar da yake yi na cewa wai duk da an ce masa gashi a bukhari cewa ta yi wa fati ba ta magana da shi ba hadarat wa lam tukallimu hatta tuwfiyat in ji bukhari sai ya ce a'a wannan baya cikin bukari shi ma ya zauna za a tabbatar masa da wannan abubuwan abubuwa da dama in malam musa yana so a tabbatar masa wala za a tabbatar masa ba hanya ɗaya nake so in bi ba ba biyu nake so in bi ba hanyoyi mabambanta insha Allah saboda haka wannan maganar na cewa a'a ba a yi ba to ba a yi ba a yi na. daɗin da na ji shine sun ji bashir ya riga ya faɗa mm. cewa a duniyar shi'a akwai waɗanda su ma suka tafi akan ba a yi ba eh. hatta kuma a duniyar suna a waɗanda suka tafi akan hanyi. saboda an kadiyya ce tarihiyya hmm. abubuwa da dama ta yi sun faru waɗanda ba a rubuta ba hmm. ta yi abubuwa da dama da su faru ba an rubuta saboda haka bincike da ta to su tabbatar da sun tabbata an sun faru din ko wasu faruwa in sun faru da wata sura da wata sifa da wani yanayi mm. so wannan ba da bincike shi zai tabbatar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Na ga Allah sarki za ki kakka ajiye shi kakka ajiye shi. Ana ɗayar wai ka tsaya ji bala wai ka tsaya. Na tsaya na tsaya. Saboda abin da ya sa na ce ka tsayar da shi sarki za ki ko. da ya shigo asalin sulbin maudu'in da shi muka tattauna bai ce komai a kansa. da shigo da Ka gane? Eh. Amma abin da nake so tambaya ɗaya zan mai yanzu. Na yadda sai ya sauka. Malam tayar ruwa yadda na kawo cikin usulul kafi. wacce na kawo ta babun almutawaffa anha zawjuha almadkhulu biha aina ta'attaddu wa ma yajibu alaiha ruwayar da ta zo daga mu'awiya bin ammarin wanda ya ce lokacin da al-tuhu na tambayi abi abdullahi dangane da mace idan mijinta ya rasu ina za ta yi idda sai ya kawo cewa inda ta ga dama sai ya kawo cewa inna aliyan lamma tuwfiya umaru ata umma kurtum fantalaka biha ila baiti wannan ruwaya farko ta inganta ko bata inganta ba to ai in dai da ka fahimci magana ta ta farko da ka faɗa ma da ba za ka yi wannan tambayar ba a'a tambaya nake yi yanzu dai ita ruwayar abin da ta ce sai da na umar ko da na na ko da sai na ali umar ya rasu ya koma ga Allah akwai yar sai da na ali ummu kursum a gidan shi yanzu wannan riwayar a kudin ka'idar ko ta ilimin hadisi ta inganta ko bata inganta ba kawai abin da nake so ka ban amsa bata inganta ba ta inganta shi kenan kawai Malam Musa ba ni kin baka amsa ne abinda da za ka tsaya ma dan seconds din fitar ma da shi shine wannan abu na gaya ma tun kan magana da na fara cewa da za mu zauna zan tabbatar maka da rashin tabbatuwan wannan aure kafin mu zo zama ka tabbatar min da ya tabbata ko bai tabbata ba yanzu kawai tabbayar da na maka ita wannan riwayar ta inganta ko bata inganta ba amsa ɗaya ko a'a eh ta inganta a'a ba ta inganta ba ka abin nake so kenan mm. na ba ba da na ina eh. gaskiya ban ji ba to cewa ne ibe inganta a gona ba cewa wannan auren yayi o oh, be inganta kenan na a'a ai sarki zaki amsar da ba ita zai bani ba ita ruwayar nake magana bizzat ruwayan shin ita a ma'aunin ilimin hadisi a kuduntu da malaman shi'a suka aji hmm. shin ruwayar ta inganta ko bata inganta ba okay malam ai wai ruwaya yake so ya eh, tabbata ta inganta ko bata inganta ba sarki zaki na'am shek wallahi malam da yake wannan tambaya ah. na saurari mutum da na faɗa ba ba zai yi ta ba okay saboda na ce muka zauna zan tabbatar masa da cewa ah. ai kafin mu zauna ne tun da yanzu karatu na yi yanzu mm. abin da nake so kawai yanzu ban so ne tun da dai shi nan tana da malamai kuma kasan cewa kuna da ƙawa'id wajen karɓar ruwaya in ta inganta ko bata inganta babbes in wannan ka'idan nake tambayar ka mm. wannan ruwayar da na kawo ta inganta ko bata inganta ba kawai ina so ka ban amsa eh ta inganta a'a bata inganta ba na ɗabbaka mata ɗaya daga cikin ka'idojin mu da sai mun zauna da kai zaka ji ka'idar a'a sarki zaki bai fa ban amsa ba fa na ba sarki zaki mai yanzu kamar me kana nufi cewa ka'idan a wurin ka bata inganta ba wannan dayin mm. a'a ai da in ba ga bayyana bari mu mai Malam Musa ba ni minti daya. Na ce in mun zauna da shi zan tabbatar masa ta hanyar wata ka'ida a wurinmu. cewa wannan riwaya ta inganta ba haka na faɗa ba shi na tambaye ka ba yanzu al'aslu a kanta yanzu eh. a kudin ka'idar ilimin hadisi da shi a suka ajiye hmm. a abin da ke cikin usulul kafi hmm. shin wannan riwayar in ka ce bata inganta ba ita bizzati shikenan sai mu ba magana zan hmm. tafi kan maganan da ka in kuma ka ce ka inganta shi ma ina da magana ita ruwayar da na kawo bizzata ita nake so kai magana a kanta. Sarki zaki amsa biyu ne kawai. Eh ta inganta, a'a ba ta inganta ba. Ansa da zaka shi ko zauna wai ya baka dama ka ba shi anan. Sarki zaki na gaya masa na hmm. maimaita kai ma yanzu don Allah ku bani seconds mu sake maimaita muku. Mu zauna da shi zan tabbatar masa da wannan riwayar da ya kawo ni a a Sarki zaki. Tunda ba zai ya muna ji ka a bari ya karasa ba wai a kan son rai ba sarki zaki so da dama a bayan malam Musa yakan ce wai haka kawai nake raunata hadisai alhadi duk lokacin da na zo ta hadisi nakan ce ga hujja kaza ga dalili kaza kuma daga littafin shi'a na'am saboda haka hmm. a kan ka'ida zan tabbatar maka da wannan riwaya ba da inganta ba ba a kan son zuciya ba sarki zaki ok sheku zauna ka bude littafi ka nuna masa bai inganta ba kenan ka'idar zan kawo duniya tana kina tana sauraro na hmm. eh, abin da ɗaliban ilimi suna ji muhakkikai suna ji zan ɗauko littafin ku karanta ka'idar in ce kusa wannan wannan riwaya ba ta inganta ba hmm. kuma bisa wannan ne da dama daga cikin 'yan imamiya suka ce bai ingantan ba Ok. ko wasu da gidan da zan kawo daga littafinsa ne ma shi ma wasu daga ciki na buhari kenan a ba dole ya buhari ba a dai littafin suna wasu abubuwan dan kawo Ok. in ya yarda wallahi ba wani matsala sarki zaki ba don wani abu ba saboda sarki zaki yadda nake kawo mai abu a littafin sunna wata ran ya ce bai inganta ba hmm. ni ma wata ran yakan kawo mun a littafin shi an ce bai inganta ba amma yana nan okay so ba cewa nake wannan riwayar nan ba a'a ai mu wasu abubuwan da muke faɗa ai ɗazu ya faɗa ya ce abinda aka rubuta daban abinda ya tabbata daban so wannan ɗin mu ma mun yarda akwai shi a rubuce amma ya tabbata to wannan ba da hakiki shi zai tabbatar ya tabbata ko bai tabbata ba wannan shi ne gaskiyar lamari sarki zaki gwargwadon lokacin da kake da shi eh. ka san yana kallo saboda asali ka ce awa ɗaya za a yi gaskiya so amma ni ba ni rashin lokacin ba daga guri na bane so sarki zaki tambayar da na yi eh. ya gama eh ya gama tambayar da na yi bai ban amsa ba na'am ya ba ka wallahi ka gane <laughs> Shi kenan ba komai. Sarki zaki. Akwai dalilin da yasa na ce mai ya ban amsa ruwa ya ta inganta ko bata inganta ba. Me dalilin sarki? A gane. Akwai dalili. Saboda idan zama ta kama shi ba da shi ba. Shi ka gane eh. ko yanzu wannan karatun ai bukata ce ta taso in yi karatun na yi amma wanda shi ya zo ya yi maganganu eh, ma'aunin shi nake jefawa kalubalen ina so ya amsa abin da zai faɗa na cewa bai tabbata ba idan an zo zaman sai ya faɗa mai shi ya kare abin cewa bai tabbata ba ok <laughs> ok to ka gane now yawwa kuma sannan yanzu idan na ce hadisi bai tabbata ba a guri kaza a ka'ida eh. zan ce ne bai tabbata ba saboda dalilin malam wane da malam wane da fil ɗin bangaren su ne suka hmm. ce bai tabbata ba amma ba ni bane kawai yanzu da an kawo abu bai mun ba sai ce kawai bai tabbata ba ba a yin haka a ma'auni na ilimi musamman ilimin hadisi da yake hmm. da saboda har yanzu ina nan kan bakata kuma ba hadisi ɗaya na karanto ba hadisai na karanto hmm. amma zan bar su shi wanda ya yi karatun kofa a buɗe take sarki zaki abin da duk yake ganin zai faɗa na ilimi wajen tabbatar da abin ai shi ma wancan zai iya ko na <laughs> na shi na to shi kenan sai ya zo a zauna da shi sai ya ƙara mai idea sai ya zo sai ya faɗa sarki zaki yayi maganganu sun kai guda goma sha ɗaya amma ba lokaci magana ta farko da ya ce bai saurara duka ba asalin kadiyar mu da ya kamata da ya zo ya fara da ita shine maganan an ce an yi mana na Fatima kaza an mata kaza sai ce bai saurara ba hmm. wanda asali kuma karatun nan ba dogon karatu bane ga baki dai awa ɗaya ne sannan abu na biyu ya ce na kawo abubuwa da yawa na ban mamaki hmm. to ban san abin da na kawo ba wanda yake yana da ban mamaki hmm. abu na uku da ya kawo cewa alkafu amma shajara bainahum i eh, wannan ka'idar a ina na samo ta sarki zaki Allah ya faɗi ɓangaren muhajir da ansar da ya gama a matsayinsu na ɓangare biyu yadda ka san Allah ya rufe ƙofar annabta ba wani mutum da zai iya zama annabi a doron ƙasa haka Allah ya rufe ƙofar ba yadda za a yi a samu wani mutum a doron ƙasa sunansa muhajir ba za a samu wani mutum ba sunansa ansar a duniya ba za a samu uku ne in baka cikin muhajir baka cikin ansar to ka zama kana cikin na ja'u min ba'dihim wayanda suka zo bayan su ya kulu na rabba na lana aikin da Allah ya sa ni ya saka shine ka ce Allah ka gafarta mu sannan wali ikhwan lil ladina sabaquna bil iman wayannan yan uwan namu da suka riga mu zuwa lahira da imani Allah ka gafarta musu wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu Allah kaka sanya kiyayya a zukatan wayannan masu imanin rabbana innaka ra'ufur rahim kaga wanda aikin da aka ɗora maka a kan shi aka ce addu'a za ka yi ina kai ina maganan zaunawa kai mai da ishin sai ya zama abin tattaunawa mun sha faɗa ta kararin wa miraran duk abin da sahabi zai yi in ma yayi sarki bai fita daga ɗayan biyu in ma ku yayi ma Allah ku yi wa manzon Allah haka ne dan ba rayu da ni da kai ba da annabi suka rayu idan abin yana da alaka da haƙƙin annabi ne sahabin ya shiga me matsayin Allah dangane da wannan sahabu ɗaya kenan idan abin yana da alaƙa da haƙƙin Allah ya shiga me matsayin annabi dangane da wannan haƙƙin Allah ya ba annabi ƙa'ida ya ce masa idan shi suka wa laifi sai Allah ya ce fa hannu kai musu afuwa mana kana ganin Allah zai ce wa annabi kai annabi ya kalli Allah ya ce mai ba zai yi ba eh abu na biyu Allah sai ya ce wasu wastaghfir lahum kai manzan Allah idan ni Allah ni suka saba kai nake so ka roƙa in musu gafara ba haka bane so wannan shi ma babi ne mai faɗi kaga wanda hatta shugabanmu gaba ɗaya in sun yi kuskure aikin da Allah ya ɗora musu annabin cewa shi ake so ya roƙi Allah Allah ya musu gafara dan Allah yaushe kadiyar su matsalar su ta zama ita ce abin da za a zo a yi ta tattaunawa da kokarin sama al'umma kiyayyar su a zuciya abu na gaba matsala ta hudu da ya tattauna sarki zaki a nan gurin an muka zo muka gama ban tattauna abin da ya shafi iyayen ma'aiki ba a nan gurin a dan wannan zaman awa daya ko yana ciki a san ba mu magana sa ba eh kenan abu na biyu inda a ce ma ya san maukifi na ina daga cikin waɗanda na mai da matsalar abin tattaunawa ya san cewa duk lokacin da na buɗe baki zan yi magana in dai ta shafi iyayen ma'aiki kariya zan bata a shai wannan ya sani har ya zama kama shaidan ma a nan wallahi ya ka gane to tun da eh. ya sani ka eh. gane cewa maukifi na kenan ka gane kuma mauƙifin shine da yawa daga cikin malamai in ba a wannan zamanin na social media ba da ya zama zamanin fitina ba ta daga cikin matsalar da ake tattauna ta a il in ba tattaunawa ta ilimin lalura ba Dr. Ahmad Bamba ya karantar da duk waɗannan littattafan guda tara kaga da yake dattijan malami ne ya san abin da yake in ya zo kan matsalar wallahi sarki zaki in ya ja hadisan ko fassara ba sai tsallake ba wai a'a ma a tsaya ai wani in ya ja hadisan ma kawai tsallakewa yake ko fassarawa ma baya yi. Saboda kada ya ɗauko abin da taɓa shi ba zai yi ma al'umma daɗi ba. So kaga ɗauko matsalar da ba ita muke tattauna ba. Wannan wata dabara ce don ka sauke mutane daga asalin abin da ake tattaunawa. Abu na, hudu maganan wai ha ammarin da ya faɗa. Kai to ammarin sai ana yin tawili. Kaga ita ma ba ita bace matsalar da muke tattaunawa. kuma dama maganan tawili idan tawili ya zama sa'i yana da hujja da dalilin yin shi ana karɓarsa tawilin da yake batili shine ba a karɓarsa abu na gaba abin da ya kawo ya ce sahabbai annabi ya ba da umarni a sulhu hudaybiya sun fusata annabi na farko shin a sulhu hudaybiyan nan da aka tafi shin na ali yana cikin sahabban nan ko bai ciki mm. ya aka aka cire sannan kuma ka'idar da na kawo ka kaddara cewa eh mm. sun yi wa annabi ba daidai ba a ranan eh daga ranan saboda sun yi ba daidai ba sai Allah ya fushi da su ya watsar da su sai ya dauke su ya dire ya sa su wuta ko waccan ka'idar da muka faɗa idan sun yi ba daidai ba mai Allah ya dora a kansu cewa annabi yi eh mm. tare da sun yi ba daidan ba a sulhu da biya bayan fa da Allah ya gama magana ne fa gaba ɗaya a suratul fatih da ya je sai ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida sai ce muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سيتي تراهم ذاك gansu ركعا سجدا kaga wannan suna kula da ibada ta zahiri kaga sai yace simahum fi wujuhim tarahum rukan sujadan sai yace yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da yadda Allah wannan shaida ce daga wajen Allah cewa abin da suke yi don Allah suke yi to kasancewar hatta fitan da suka yi daga Madina suka je gurin har matsalar da ta faru don Allah suka fita wannan shine dalilin da ya sa kaga ka'idar musulunci sarki zaki idan ka yi kuskure ɗaya kana da hasanatu guda tara ka yi kuskure biyu kana da hasanatu guda takwas ba a rushe kyakkyawan aikin ka takwas ko tara da mummunan aikin ka kwaya ɗaya shi yasa tare da sun yi hakan kuma Allah ya ce suna tare da manzon Allah kuma ya ce ruhama ubainahum kuma ya ce tarahum ruka'an sujjadan yaftaguna fadlan min Allah wa ridwana wannan kenan sannan matsalar da ya kawo ta zagi cewa a cikin littattafan sunna akwai a to inda a ce akwai zagin a cikin littattafan sunna a da ya kamata ya zamanto ɗabi'ar mu ce zagin sahabban da kuma la'antar su ya mayar da shi kuma addini saboda haka ku kuke fassara shi a matsayin zagi ne haka kuka fahimce shi amma ahli suna abinda kuka fahimta kuke fassara shi zagi ba haka yake ba sannan matsala ta bakwai da ya faɗa ita ce matsalar auren Umar sai na Umar da kuma Ummu Kursum wanda shine na masa tambaya a kanta wanda kuma bai ban amsa ba cewa hadisin ya inganta ko bai inganta ba har ya sauka sannan matsala ta takwas sarki na ke. sai yake cewa wato idan mutum ya zagi 'yan shi'a ya zagi sahabbai saboda a cikin 'yan shi'a cikin sahabbai akwai waɗanda suke wa 'yan shi'a ne sarki zaki na sha faɗa ka san hadisin al'ashara al-mubashsharuna na Biljanna, wanda ya rawaito wannan hadisin ɗan shi'a ne ah, ɗan shi'a ne ya yawa to amma abin da muke cewa ita eh. kalmar shi'a ta ɗauki matakai akwai bambancin shi'a a ƙarni na farko da kuma shi'ar da muke magana imamiya isne a shari'a jafariya su yanzu a gurinsu ai ba su yadda abubakar da umar da usman wa'annan guda goma yan aljanna ba ne amma wancan shi'ar da suke magana na farko aƙidar su wa'annan yan aljanna ne akwai saɓani ko babu Okay, okay, idan ba da akwai sabani ke. Akwai sabani, Sadaka babu wani sahabi ina faɗa mai da yake da aƙida ta shi'a da ma'anan wai shi'a yadda da cewa Allah ya naɗa imamai guda goma sha biyu su ne za su zama khalifo na rantse da Allah babu wannan sahabu. Mm. Sannan abu na gaba hujumi da ya ce an kai gidan na na Fatima har ya kawo maganin Shekul Islam bin Taimiyya a cikin Minhajus Sunna. Ina ganin da Allah subhanahu wa ta'ala bai sa mun karanta maganin Ibn Taimiyya ba. a cikin minhaji sunna to kaga mutum yana da dama izo i faɗa abin da zai faɗa Ibn taymiya da ya kawo maganan cewa ƙarya ne cewa ƙalar rafidi ɗan shi nan ya faɗa yana nufin Ibn mutahhir sai ce asamin na takwas auluhu magana safi mardi mautihi a rashin lafiyan wa sai na abakar ya ce laitani kuntu taraktu baita fatima lam akbisu wa laitani kuntu fi gullati bani sa'ida wannan asali abu ne da yake cikin mu'jamu tabarani farko ita ruwaya da ɗan shi'an ya kafa hujja da ita ibnu mutahhar bata inganta ba da ibnu taymiya ya kawo wannan ruwayan sai ke wal jawabu amsa annal qadaha idan ka zo ka soke mutum ku yuqbalu ba a karɓar suka hatta yasbuta al-lafzu bi isnadin sahih har sai lafazi ya tabbata da isnadi ingantacce sai ya ce wa yakuna dallan dalalatan zahira alal qadi yana nuni nuni ta nuni akan suka sai ce fa idan tafat ihdahuma idan ɗaya ya kuru, in tafal qadan shuka ya koru sai ya ce fa kaifa idan tafa kullum minhuma ya kuma a ce kowanne bangarorin guda biyu babu sai ya ce wa na alam yaqinan muna sanin cewa sani na tabbas anna ababakarin sayyidina abubakar inji ibnu taymiya lam yaqdam ala aliyin wa zubairu bi shay'in min al-adab bai gabatu ba akan sayyidina Ali da Zubairu akan wani abu na cutarwa wala ala Sa'ad bin Ubada al-mutakhallif an bai'atihi ko Sa'ad bin Ubada wanda ya takhallufi akan bai'arsa awwalan farko wa akhiran da ƙarshe sai ya ce wa gayatu ma yuqalu kai ƙarshen ƙololuwar abin da za a faɗa cikin wannan kissar inda a ce mata inganta shine kabasa da ma'anan hajama albaita ya kai farmaki ka gane sarki zaki ibn taymiya ba wai yana tabbatarwa ba cewa a ita ruwaya da dan an ya kafa hujja da ita yace kololuwar abin da za a faɗa inda ma a ce ruwayar ta inganta to duk wannan abin da suke faɗa na ƙarya an karya mata haƙarƙari an ƙona gidan an yi kaza yace hatta a ciki babu yace to kololuwar abin da za a faɗa shine a ce inji ibnu taymiya shine a ce ya kai farmaki gidan liyan dura dan ya dubi hal fihi shay'un min malillahi ko akwai wani abu na dukiyar Allah allazi yuqsimuhu wanda zai raba wa an yu'tiyahu ya bayar da shi da mustahiqihi ga wanda ya tatar da shi thumma ra'a annahu law tarakahu lahum lajaza sannan ya ga cewa inda zai bar shi da ya halatta gare su fa innahu yajuzu an yut'imahum ai dama sai na abakar ya halatta ya ciyar da su min malil fai'i daga dukiya ta fai'u sai ya ce wa amma iqdamuhu alaihim anfusihim bi adan amma a ce wai ya ce in ma ya inganta waccan abin da aka faɗa ka basa sai ce amma ikidamuhu alaihim bi azan a ce sai na abakar ya gabatu da wani abu na cutarwa sai ce fa hada ma waqa a fi wannan bi auku ba da dai bi ittifaqi ahlil ilmi wad din dan ittifaqin waɗanda suka san ilimi da addini sai ce wa inna ma yanqulu misla hada waɗanda suke nakalto irin waannan sai ce juhalul kazzabina jahilai makaryata wa yusaddiqu hamqal alamin wawaye daga cikin talakai sai su gazgata su to in ya zo to ya kamata ya karanto maganan Ibn taymiya da ya kai karshe yace irin waɗannan maganganun da suke kawo a matsayin hujja ibnu taymiya yace wa inna ma yanqulu misla hadha juhalul kazzabina wa yusaddiqu hamqal alamina alladhi yaqulu wanda suke faɗa cewa inna sahabata hadamu baita fatima sahabbai sun rusa gidan na na Fatima wa darabu batnaha sun daki cikin ta hatta asqatat har sai da abin da ke cikin ta fadi sai ya ce wa hada kullahu da'awa muhtariqin wannan duka da'awa ce ta ƙarya inji ibnu taymiya a cikin minhajus sunna to haka wannan maganan ba gaskiya bace sannan cikin abin da na kawo bai ce komai ba sarki zaki a ciki na faɗa na ce asma'u bintu umaysin mata sai na abakar ita ce jinyan jinyar na na fatima da ba ta da lafiya kuma na faɗa na ce sayyidina ali shi ya auri asma'u bintu umaisin bayan sayyidina abubakar ya bar duniya sannan kuma asma'u bintu umaisin din nan ta tafi da ɗan sayyidina abubakar gidan sayyidina ali nan ya taso shin wannan duka yayi an da isnadi ingantacce ya tabbata an yi haka ko bai tabbata ba ta lura sannan magana ta ƙarshe maganar da ya kawo cewa ta ƙaurace wannan magana muka ce magana ce ta Imam Zuhuri, Ijiraji ne shi kuma Ijiraji na Imam Zuhuri yana da maukifi a wajen malami yana daga cikin jahilcin da wasu suke yi ɗauka suke yi idan an ce Bukhari Bukhari yana da sharaɗi da yasa sarki ko da ka ga hadisi cikin Bukhari in bai cika wannan sharaɗin ba a ka'ida ba a ce masa hadisin Bukhari ka gane Ijiraji daban mai ruwaya yana ruwaito maganar ka sarki zaki idan an zo wani guri sai wata fassara da ma'anan maganar ka to wanda bai sani ba in ya zo da fassarar da da maganar ka duk sai ya hana sai a ce maganar ka ce mm. ka fahimta maganan da ya faɗa ya ce wannan ƙadiyya ce tarihiyya idan ƙadiyya hadisiya tana buƙatar rariyar ce ta sai an ya inganta a karɓa to ai kadiya tarihiya matsala ta tarihi ita ta fi cancanta sai ya inganta a karɓa saboda yanzu a matsayin ka na ɗan jarida sarki zaki yanzu kana aiki a gurin nan sai ka ba da labari sai ka ce wata matsala ta faru a ghana sai ka faɗi unguwar da layin da abin ya faru da gidan da abin ya faru don allah yanzu idan mutanen da suka saurare ka za su je su bincika su gane matsalar ta faru ko bata faru ba ka sauƙaƙe musu aiki ko baka sauƙaƙe musu ba ka sauƙaƙe musu aiki ka sauƙaƙe musu aiki ko to yanzu idan ka ce kawai matsala ta faru sai aka ce a ina ne sai ka ce a'a a gane ne kawai mm. a gane ina sai ka ce a'a kawai a daji a bincika a gane ne mm. sai kai shiru masu sauraren ka in an gama in sun tafi gana mm. daga ina za su fara bincike akwai matsala wurin to ita matsalar tarihi haka take ka gane to tarihi ma akwai wanda ake kawowa ko isnadi babu in ka tashi sai ka rasa ta ina za ka fara bincike Barin baka misali kwaya ɗaya sarki zaki saboda lokaci yanzu in ka ɗauki littafin Alimamul Bukhari da ya kawo hadisin da ya fara kawowa a ciki shine hadisin innamal a'malu bin Niyati. da ya tashi a isnadi kaga ya kawo haddasa na Humaid bin Abdullahi bin Zubair kaga shine mutum na daya isnadi ko qala haddathana Sufyan kaga shine mutum na nawa na biyu qala haddathana Yahya bin Sa'id al-Ansari kaga shine mutum na nawa na uku Muhammad قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي متن نوى أنه أنه سمع القمة بن وقاص الليثي متن نوى نبير يقول سيتي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر kaga Umar shine sahabi mutum shida shi kuma sahabi ya ji daga manzan Allah wannan shi ake ce masa isnadi sarki zaki yanzu wa'annan mutanen da aka faɗa mutum shida kafin a kai zuwa ga annabi mutum na bakwai da ya faɗa na farko kaga Abdullahi bin Zubair al-Humaidi da ya faɗa ya rasu hijira ɗari biyu da sha tara kaga an san kowaye shi in mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane daga sanda ya ce haddasa na fulanun an sani mutum na biyu a cikin isnadi shine Sufyan bin Uyayna Sufyan bin Uyayna dinnan ana masa kunya da Abu Muhammad al-Hilali ya rasu 198 mutum na uku shine Yahya bin Sa'id al-Ansari ana ce masa al-Ansari an-Najari al-Madani al-Qadi ya rasu shida. mutum na gaba wanda ke cikin wannan isnadin shine Muhammad bin Ibrahim at ya rasu ɗari da ashirin da ɗaya mutum na gaba wanda ke cikin wannan isnadin sarki daki mutum na gaba wanda ke cikin wannan ainihin wato isnadin a mutum na gaba wanda ke cikin wannan isnadin ne wato mutum na gaba wanda ke cikin wannan isnadin mutum nawa muka faɗa yanzu mutum na biyu na uku kenan za shiga anya ko sarki daki? eh eh eh na uku na uku kina zaka shiga ka ka ta eh, eh, Sufyan to na uku ne zaka shiga to yanzu kaga wayannan mutanen da muka faɗa hmm. in ka bi shi wannan shi ake ce masa ainihin wato isnadi bari in ƙarasa raguwan ka gani na'am ka lura na'am wayannan mutanen da na fara lissafo maka shine abin da ake ce masa isnadi to haka za a bi har magana ta kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan a gane cewa annabi ya faɗa ko bai faɗa ba ita ce ainihin wato isnadi mun faɗi mutum nawa yanzu mun faɗi na biyu na uku kenan zaka shiga a'a mun faɗi Ibrahim Temi shine na hudu mun ci ya da 121 na biyar shine Arqamatu bin Waqas Al-Laisi hmm. shi kuma ya rasu a khilafancin Abdulmalik bin Marwan mutum na shida shine sahabi Umar dan Khattab shi kuma Umar ya rasu hijira na da shekara ashirin da hudu ya bar duniya to shi kuma Umar shi ya ji daga annabi to yanzu kaga da al-Imam al-Bukhari yace haddasana wato al-Humaydi haddasana al-Humaydi bin Zubair kaga an san kowaye to a ka'ida sarki zaki a da malaman hadisi da kaga suna kawo wannan isnadin abinda suka ɗauka wanda zai zai ɗauki littafin su ya karanta kana karanta kowanne malami ya kamata ka san waye shi a ina ya taso yaushe ya mutu mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne daga nan za ka gane magana za ta kai zuwa ga annabi ta tabbata ya faɗa ko ba za ta kai ba to daga baya da mutane suka lalace karatu yana musu wahala to sai ya zamanto wannan isnadin in kana faɗa in kana karatu da ɗalibai in ka zo ka ce duk hadisin aka zo sai ka tsaya ka musu bayanin wani shine wani wani zai ce kai ɓata lokaci kake yi hmm. kawai tsallake haddasa nan haddasa nan nan algaba ta malam je mu je mu je mai annabi ya ce kawai na'am mhm. a gane to in ya zamanto da ake kawowa wannan da isnadi daga wane zuwa wane yana buƙatar sai an bibiya daga waɗanda aka ce sun faɗa daga wane zuwa wani ya tabbata kafin a jingina wa annabi ina kuma ga ilimin tarihin da mutum zai faɗa maka abu amma bai faɗa maka yana ya samo shi ba akwai matsala kan Allah ya sa mu dace wannan su ne daga cikin matsalolin da zan faɗa na Masha Allah. Ah, insha Allah jama'a ku hakuri ba za mu da kira ba saboda yanayin lokacin fita ya kai. Mana ah, Malam na da karatu ranar Talata in Allah ya yarda. Ah, Shek Sidi Bashir kuma yana da karatu in Allah ya ranar Laraba. Amma ga tahadin da Malam Musa ya Wani ga har yanzu insha Allah na san za su da ya magana magana ta ƙarshe sarki zaki eh. wannan magana da ya faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne da duk abin da shi malam tari ya zo ya faɗa yana ganin cewa hujja ne dalili ne eh. tun da ya magana ai dama shi so ɗaya muka taɓa zama da shi kan auren mutuwa ko eh, yanzu ya zama biyu kenan ya zo ya yi magana ya ce ba za a ga Allah a lahira ba ni kuma na ce zan gan shi na ce ba ta haddi ya ƙi karɓa to yanzu ga na biyu wannan maganar ba zai iya tabbatar da ita ba a ma'auni na ilimi tabbatacce in kuma zai iya ga kalubale nan wannan shine na biyu Allah ya samu daɗin sarki zaki Amin amin. To jama'a ku ya ku Sheikh zai mana addu'a insha Allah. Ɗan kira. Wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Suna tare da wa'annan azzalumin mutane. Saboda haka wallahi